alhamdulillah dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah muna gode masa muna yabansa muna neman taimakonsa muna neman gafararsa muna neman tsari da Allah daga sharrin kawunanmu da munanan ayyukanmu wanda Allah ya shirar ba wanda ya isa ya batar da shi wanda ya bata to fa ba wanda ya isa kuma ya shiryar da shi ina shaidawa babu abin bautawa da cancanta sai Allah shi kadai yake a cikin rububiyarsa da uluhiyarsa da sunayensa da sifofinsa ba shi da abokin tarayya ina shaidawa lallai annabi muhammadu bawansa ne ko manzonsa ne tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi da alayensa da sahabbansa tsira da aminci masu yawa bayan haka ya ‘yan uwana musulmi ba wani wanda yake musun cewa muna cikin wani zamani da lokaci wanda ilimi ya yi ƙaranci sannan jahilci da son zuciya kuma sun yawaita watakila wani ya ce ilimi gashi nan ƙere-ƙere iri-iri an je ko ina duniya ta zama ɗaya na'am lallai ilimi ne wannan na duniya ilimin da nake nufi ilimin addini da sanin ƙur'ani da sunna bisa fahimtar magabata da tsayawa a kansu da aiki da su wannan zamanin abin ya yi ƙaranci in ka dubi yawan mutane da yawan masu bin sunna da masu bin ƙur'ani da bin sunna da tsayawa da kafewa a kansu sun yi ƙaranci abin da ya shi ne jahilci ko kuma son zuciya an sanin a ƙisanin. har wa yau wannan zamani da muke ciki da yawa sunna ta ɓuya sannan bid'a ta yaɗu tana ta ci gaba da yaɗuwa kamar wutar daji har ma wanda baya bid'ar yau sai ka ji na sunsunata yana ƙoƙari ya koma kuma wato baya yana baya bid'ar yana sunnar sai ka ga shi ma nema yake ba sunnar yana ƙoƙari ya fara na bid'a yana ƙoƙari ya auka mata wannan musiba ta yi yawa ‘yan uwa to dai daga cikin abubuwan da suka yawaita aka ƙirƙira aka fara su ne bid'a ta maulidi wanda mutane suka fare ta a cikin addini babu ita da wasu bid'o'in iri-iri daban-daban to ita bid'a ta maulidi wanda mutane suka ƙirƙira da nau'o'inta da saɓanin ire-iren maulidin da manufar masu yin shi da take bambantuwa didde yadda ka ɗauka ko ma yaya yake tun da bai da asali da tushe yin su haramun ne bida'a ce wacce 'yan shi'a na ubaidiyin suka ƙirƙire bayan ƙarni uku fiyayyun karnona sun shuɗe sun wuce sun ƙirƙire ta ne don su ɓata addinin Allah domin duk wata bida in ka ɗauke ta za ka ga tushenta su ne shi'a in dai a cikin addini ne sai wasu kuma su ara su yafa su yi ta ganin kamar wannan abin daidai ne hakika ya 'yan uwa musulmi mu sani malamai magabata tun da daɗewa sadda aka fara ƙirƙirar maulidin da zuwa har yau wannan zamanin namu sun yi bayani mai yawa wajen bayanin shi fa maulidin nan ba addini ba ne kuma sun yi raddi mai yawan gaske a kan cewa aikata shi bida'a ne yin sa ba daidai ba ne bai halatta ba wani musulmi yana da awar bin sunna ya je abin da bai da asali bai da tushe ba a sami tushensa ba zamanin manzo da zamanin sahabban nan manya kirkaka saboda haka wajibi ne mu maimaita bayani tunda ita bid'a maimaituwa take duk shekara idan mai bid'a bai ji kunya ta ba bai daina ba shaidan bai daina sa su yi ba mu ko ba za mu daina bayani ba iya rayuwarmu cewa ba fa addini bane ba dan komai ba saboda wasu cikin ahli sunan suna sunsuna bida'ar yanzu suna nema su yi mata kwaskwarima ko su ce a'a su za su je wurin maulidin duk daidai ba su yadda ba saboda makwabtaka wani zai ce a'a shi ba za shi ba ma an kama abincin zai ci saboda nama da sauran abubuwa ko kuma wai kyautata zamantakewa wani zai ce a'a ai abin nan tun da ya yawaita ana ta yi ko ina kamata ya ai shiru a daina magana a kai to wannan duk bai taso ba ɗan uwa yadda wanda yake kan ɓata bai ji kunyar yaɗa ɓatan ba bai daina batan ba to wanda yake kan gaskiya ba zai daina bayanin gaskiya ba ko ba zai daina bayanin waccan bata ce don wanda Allah ya shiryar ya nisance ta kuma ya tsaya kan daidai din ya kamata a daina zargin a daina sukan masu bayani akan maulidi ba addini ba ne a soki wanda suka ƙirƙire shi tun da bai da asali da tushe kuma irin wannan fage ba magana ba ne na faɗa magana ne na hujja da dalili in ka ji ya rage naka ɗan uwa annabi sallallahu alaihi wasallam abinda Allah ya ce mai lasta alaihi bi musaitir baka zama mai tirsasawa ba shi kan shi addinin ka cokan ba magana tilas in wani ya ga dama zai iya tsalle ya koma wani ma addinin fa ba mai hana shi a irin wannan rayuwar da muke ciki ta cewa kowa ya abin da ya ga dama ba wata shari'a da za ta hana ka <coughs> to ita ma bid'ar da sunna haka suke ba za a daina bayani ba ya rage naka amma hujjoji za a faɗi don Allah ka natsu ka kwantar da hankalinka ka saurari hujjojin idan an faɗe su ka ji ba daidai ba to kana da hujja ka ce a'a kai kaza ba daidai ba ne ga sunan dalilai a takaice a gurguje kamar guda goma sha biyu muka kawo suna da yawa da malamai suka faɗi wasu sun kawo sha takwas wasu ashirin amma a takaice na farko ka yadda ka aminta cewa maulidi bid'a ce wacce aka fare ta a cikin addini ba ta da asali da tushe ba don komai ba saboda manzo dai bai yi ba bai aikata ba bai faɗi a yi ba bai kumba a yi ba kuma ya tabbatar dama ta fuska uku abubuwa suke tabbata ko annabi ya ce a yi ko ya aikata da kanshi ko a yi a gabansa bai ce komai ba to babu ɗaya cikin wannan ka je dan Allah ka tumbatsa cikin karatu cikin littattafai na addini ba za ka taɓa ganin wata hujja da za ta ce ma annabi ya maulidi ko ya ce a yi ko kuma an yi a zamaninsa ya yi shiru bai ce komai ba shi ko manzo shi ne shugabanmu shi ne jagoranmu shi ne abin koyinmu shi aka lizamta mana mai koyi da shi saboda faɗin Allah maɗaukaki haƙiƙa shi manzo ya kasance abin koyi gare ku kyakkyawa ga duk wanda yake son haɗuwa da Allah lami lafiya gobe kiyama shi za ka yi koyi da shi shi aka lizimta maka sannan shi ya ce sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya ƙirƙiri wani abu a cikin al'amarinmu wannan IPD ne na haza kenan shi ma ya ce laisa wato ma laisa minhu wanda babu shi da a ciki yadda muka bar shi addinin yadda muka koyar da shi fa huwa raddun an mayar masa to tunda mun yadda maulidi annabi bai ba sahabbai ba su ba ashe kenan ya dan uwa ka sani wanda duk ba fa addini yayi ba wani abu yayi daban na biyu hujja khulafa'ur rashiduna halifofin nan hudu shiryayyu da wanda suka biyo bayan su ko suke tare da su na sahabbai su ma lam ya hatafilu bil ba su yi maulidi ba ka je ka tumbatsa ba magana ta bace don Allah ka ji tsoron Allah ka je ka bi tarihi ka karanta rayuwar abubakar da shekarun da ya kan khalifanci ka karanta na umar ka karanta na usman ka karanta na ali da ma ciko shekarun da watannin da husaini ya yi shekara talatin daidai ba za ka taɓa ganin a tarihi cewa sun yi wani abu mai suna maulidi ba ba ni za ka kalla ka ji tsoron Allah abin da aka faɗi don Allah ka je ka gani ko sun yi kira cewa a je a yi ko a bayan rayuwarsu su ko waɗannan bayan Allah da na faɗi su ne fiyayyun wannan al'umma ta manzo bayan rayuwarsa bayan komawarsa ga Allah su ne ake kira khairul umma ba da nabiha fiyayyun mutane al'umma bayan manzanta wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi dangane da haƙƙin su khulafa guda hudu yake cewa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdin min ba'di na hore ku da sunnata da sunnan khalifofi na masu shirye wannan a bayana ashe kaga ko da manzo bai yi ba da an samu su sun yi to fada sai ayi. yi tunda annabi ya ce ai koyi da su yau da yawa masu kawo shibohi na bid'a na kare maulidi za su ce wai ƙur'ani ba a rubuta shi ba zamanin manzo zamanin sahabbai aka yi rubuta shi aka yi mai ɗigo aka yi mai wasali to waɗanne sahabban duk abin da aka yi ma ƙur'ani zamanin khulafa'ur rashidun ne hakanan wani zai ce maka ai wai ba ai waye ba ba duk ta kawo dalilan da ba dalilai ba ne in sun yi su Umar su Abubakar su Usman su Ali to sai mu yi ba ka da dalili kwaya ɗaya da za ka iya kawowa cewa sun yi ya ‘yan uwa annabi ya ce ya hore mu da sunna shi da sunna su a bayansa mu riƙe ta gam da fiƙa mu ko da haƙoran mu sannan annabi ya ce a hirɗinku da fararin al'amura kamar annabi ya san za a fare su kuwa ya ce a hirɗinku da su dukkan wani fararen abu a cikin addini bida'a ce kuma ɓata ce wasu za su ce maka bidar ai akwai kyakkyawa akwai munkara akwai muharrama wace ce shi maudidi kyakkyawa ce to a ina annabi ce kullu bid'atun dalala dukkan fararen abu cikin addini sunan sabata dalili na uku shi maulidi yan uwa yana daga cikin sunna ta wanda suka fanɗare wannan shi'a da suka ƙirƙiri maulidi ku dubi yau bukunkuwa in dai addinin shi'a ka kalle su tsawon shekara a cikin magana ne na taro da maulidi yau ana nawa na yau ana taron kaza har shekara ta kewaye kullum da abin da za su kirkira suke yi wanda suke kowa ya san ɓata su da fanɗare wasu domin farkon wanda ya fara ƙirƙirar maulidi shine wani basarake da aka yi a masar ana ce mai cikin wato ainihin sarakuna na na ubaidiyun a ƙarni na hudu wannan lokacin suka fara ƙirƙira wanda suke jingina kansu ga Fatima wai su jinin Fatima ne duk masana tarihi ka je ka duba cikin sa'al wato ainihin ilamun eh, abin nan sira alamin nubala da tarihi na ibn kasir albidaya wa nihaya duk sun bayani wannan mutanen ba su da alaka da fatima iyar manzo sallallahu alaihi wasallam ko ta kusa ko ta nesa amma saboda zalunci da ƙarya suka jingina kansu don a karɓe su suke cewa su jinin Fadima ne masana tarihi ma da suka bibiya wasu na cewa daga Yahudawa ne suke wasu ce daga Majusawa wasu ce daga Malahida farkonsu wani mutumi ne mutumin Magarib ya taka takakkiya ya tafi ƙasar Masar shekara ta 361 ya ƙarasa Masar shekara ta 362 ya je ya zauna ya fara wannan da'awar cewa shi jinin manzo ne yana nan ashe ɗan shi'a ne da haka suka har suka kafa daula suka kirkiri maulidi ana nan wani sarki da ya zo ya ƙoƙarin rushe abin suka sake farfado da abin kai ba a rushe su ba da lokacin salahuddin ayyubi shi ya karya wannan daula ɗin to wannan mutanen su ne 'yan shi'a baƙar shi'a da faffiyar shi'a rafiba wanda suke zagin abubakar da Umar da Usman suke zagin matan manzo sallallahu alaihi wasallam so suka kirkiri shi'a wato wannan maulidi shi yasa yanzu za ka ga musamman garin Kano tunda wasu garuruwan an matsa masu to nan suke nema su tare sai ka ga an ruɗi yara wai da maulidi da badujala ana layi ana zaga unguwa da kiɗa su ne suke da wannan tsari da can sufaye da suke yin maulidi zama ake ana karatun ishiriniya ko karatun ƙur'ani ko alburda amma ya zagaye tituna ake da badujala da kiɗa da yara to 'yan shi'a ne suke rikidewa su shiga aikin su kenan saboda su zabarin yara na ahalus sunna zuwa wannan sai dai duk ahalus sunna na kwarai ba zai tsinci kanshi cikin su ba dalili na hudu 'yan uwa mu sani lallai Allah ya cika addininsa addini ya cika bai buƙatar daɗi ko ƙari Allah ya faɗi wannan ya saukan ma annabi da wannan aya a hajjin ban kwana cewa a yau na cika maku addininku na cika maku ni'imar ku na yardan maku da ainihin cewa addinin musulunci shine addini babu sauran ƙari an cika ‘yan uwa saboda haka shi kuma annabi ya isar da saƙo bayyanannen isarwa ba abin da ya bari bai bar wata hanya da za ta kai mu zuwa aljanna ba wallahi sai da ya bayanin ta ko wata hanya da za ta kai ka zuwa wuta annabi sai da ya bayanin ta don a nisance ta to da maulidi yana cikin addini da za a sami lada ya kai mutum aljanna wallahi annabi ba zai bar shi ba sai ya yi bayaninsa sai ya gaya masa habbai su yi sai ya bar saƙo sai ya zo an rubuta cikin hadisansa amma ba mu gani ba ƙarshe yake cewa ba Allah bai taɓa aiko wani annabi ba face sai ya zama wajibi akan wannan annabin kan wannan manzan ya nuna ma al'ummarsa duk abin da yake alkhairi wanda za su aikata su shiga aljanna sai kuma ya masu gargaɗi da duk wani abu na sharri cewa wanda in sun aikata zai zama masu sharri sai masu bayani don su nisance shi to ashe ka ga manzo uwa ya sauke aikinsa a cikin abin da ya bayani bai taɓa gaya masa habai su maulidinsa ba to me yasa wasu bayan wannan fiyayyun mutane sun wuce za su zo su ƙirƙiri abu a kama duniya ta riƙe suna ruɗuwa da wai ai ko ina ana yi hujja da dalili na biyar cewa ba addini ba ne shi ne shi maulidi ‘yan uwa farar shi da irin yadda aka ƙirƙire shi za a fahimci cewa kamar addini fa akwai wani giɓi. da ba a cika ba zamanin manzo ko ita shari'ar shi annabi ya rage ko kuma Allah ya rage wani sako bai saukan ma manzansa ba ko ya saukan ma manzon shi manzon ne bai isar ba sai wannan 'yan bida'an na ƙarshen zamani su suka zo suka ƙirƙiri wannan bida'a wacce Allah bai ce a yi ba manzo bai ce ba kuma suna riyawar wai cewa yin ta zai kusantar da su zuwa ga Allah har ma suna zagin wanda bai ba da aibata shi a ce ba ka son manzo to me ya son manzo ne wannan akwai haɗari mai girma ƙirƙirar kowace irin bid'a ba maulidi ba a cikin addini mai yinta abin da yake so ya ce kenan Allah bai cika addini ba mu za mu cika shi yanzu manzo bai isar da sako ba ya rage wani abu mu za mu ƙarasa shi su imamu malik sun yi maganganu masu yawa akan wannan babu lokaci hujja ta biyar yan uwa wato ainihin ko ta shida ina jin ko cewa shi maulidi ‘yan uwa ba shi ke tabbatar da san manzo ba ba shi ba ne domin shi abin da ke tabbatar da san manzo shi shine binsa da aiki da sunnarsa da ya masa ɗa'a kamar yadda Allah ya ce qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni kuma Allah ka ce in kun kasance kuna son Allah to ku bi ni sai Allah ya so ku sannan wa yaghfir lakum dhunubakum ya gafarta muku zunubinku wallahu gafurur rahim ya ’yan uwa kenan ashe san manzo shine bin sa yin abin da yayi da abin da ya bari ba ƙirƙirar wani abu sabo ba shi yasa duk inda ka bi tarihi ka kai ka kawo asalin maulidi daga 'yan shi'a yake su ko 'yan shi'a addinin sa addini na biki addini ne kullum yau za a yi kaza gobe za a yi kaza shi yasa ba su damu da ka gansu an gina masallaci ana ƙoƙarin sallah kan lokaci ana a'a ko da sun yi dinne yaudara ne ya uwa dalili na gaba shi maulidi da kuke ganin shi wato ainihin riƙar shi a yi shi a matsayin wani biki to wannan koyi ne da yahudu da nasara a wajen bukukuwansu wanda su ma suka ƙirƙira a cikin nasu addinin kuma Allah ya hana mu manzo ya hana mu mu yi koyi da yahudu da nasara a cikin komai nasu me koyi da su suna bikin tunawa da zagayowar haihuwar isa alaihi salam ko kuma suna kowaye wanda kuma can su sun sani irin abin da suke faɗi a kansa to don me yasa mu ma za mu yi da wannan manzo sallallahu alaihi wasallam abin da kullum shari'a take bayani a kansa daga sadda aka aiko mana shi da manzanci shi yasa kullum daga nan bayani yake daga nan minna take daga nan bayanin falalar da Allah ya mana a kan shi amma ka koma kana bayani ko haka ce biki za ka yi za a yi kaza za a yi kaza wannan koyi ne da kiristoci koyi ne da yahudu Allah ya tsare mu shi yasa yahudawan da kiristocin suke son abin sai ka ga har tarayya ake da su a wuraren bukukuwan Allah ya tsare mu hujja ta gaba shine wato ainihin 'yan uwa da yawa za ka ga mai hankali bai kamata a ruɗe shi da yawan masu yin maulidi ba da yawa wasu suna ruɗuwa cewa ai garwaye wani har labari ya yada cewa duk duniya ana maulidi kowane ƙasashe na duniya sai a cikin labarin kuma aka ce a a wasu dai sashen musulmi to yau dan uwa ka ɗauka duk duniya tana yi tunda annabi bai ba sahabbai ba su yi ba a wancan farko duk abin da bai zama addini ba a wannan zamani shekara ɗari uku da ta gabata lokacin manzo to lallai ba fa addini ba ne bai kamata ka yi ba ba hujja ba ce babu ruwanka da yawa ba da yawa ake gane gaskiya ba ba da yawan mutane da suke bin wani abu na ɓata ake ɗauka abin daidai ba ne domin Allah cewa wa in tuɗi aksara man fil ardi dhilluka an sabilillah idan har ka yadda ka bi mafi yawan wanda suke ban ƙasan nan to lallai za su ɓatar da kai daga hanyar Allah yau wannan haka ne in ka tsaya tsan za ka ga suwaye masu ƙoƙarin bin daidai suwaye masu ƙoƙarin koyi da sunna ko ina za ka ga cewa suna ta fama sai ka ga har izgilanci ake yi har bayani ake wanda ba su dace ba don a ɓata ma masu bin sunna to ran uwa karka damu abin da kake a kai daidai ne karka yadda ka raurawa har a nemi kai ma a jaka a kai ka abin da kai imani ba daidai ba ne hujja ta goma ko ta gaba cewa ƙa'ida ta shari'a ‘yan uwa in dai gaskiya ce duk abin da musulmi suka yi saɓani a kai na ce kaza daidai kai ka ce a'a to sai mu mai da shi da ni da kai zuwa ga Allah da manzo Allah zai mana hukunci manzo zai mana hukunci wannan abin me daidai haka Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani ku bi Allah ku bi manzo sannan da ma'abuta al'amari a cikinku in kuka yi jayayya a cikin wani abu fi shay'in ko menene na addinin ku to lallai farduhu ila Allah wa rasuli ku mai da abin zuwa ga Allah da manzo wanda muke cewa maulidi ba addini bane suke cewa addini ne sai su zo mu shiga mutum batsa cikin qur'ani na aka ce ai maulidi a shiga cikin sunna ina aka ce duk dalilan da za su kawo tawili ne da bokara aya da bokar hadisi ba a muhallinsa ba domin shaidanu kullum suna samun masu mara masu baya wasu na rubuce-rubuce suna turowa ga hujjar maulidi ga waye wallahi babu a cikin ƙur'ani yan uwa saboda haka wajibi mu kula da wannan da kyau babu shakka da za mu koma ƙur'ani da mu da su da sunna za mu sami mafita mu zama abu guda mu zama kan ma'ana guda kan manufa guda kan fahimta guda to matsalar ba za su yadda a zauna a tattauna ba dalili na ƙarshe ‘yan uwa shine shi musulmi in har zai koyi da manzo in dai akan haihuwarsa ce to abu guda ne tak in dai kan haihuwa ne shine mai shine ka ɗauki ranar litinin kana azumtata a matsayin koyi da manzo domin an tambaye me yasa yake azumin ranar litinin ya ce wannan rana ce da aka haife ni a cikinta sannan rana ce da aka aiko ni cikinta ko ya ce aka saukan man da wahayi a cikinta kenan in har da wani abu na tunawa to azumi za ka yi riƙe na ranar litinin kuma bai keɓanta da wannan wata ba domin shi wannan watan da cewa a cikin sama aka haifi manzo akwai saɓani mai yawa saboda haka ba shi za ka keɓe ba da wani abu kana yi in dai abin da za ka yi shi za ka yi ba wani maulidi ba ya ‘yan uwa mu sani lallai dalili na ƙarshe shi ne shi maulidin nan ko da ma a ce ya inganta wallahi na tattare da abubuwa na ɓarna da fasadi mai yawan gaske domin akwai abubuwan da shari'a ba ce da su ba za ka ga wato kaɗe-kaɗe da ake a yanzu da waƙe-waƙe da abubuwa wanda ba su dace ba da lafuzza da ma na shirka ne domin za ka ji ana wai yabon annabi amma ana ba shi matsayin Allah ana yaban shehi shi shehin ana ƙoƙari a bai sifofin Allah ana yaban waye a wannan da kunne na na juna ya wani na cewa ya Husaini ka ga halin da muke ciki a Iraki ya Husaini ka kawo mana ɗauki ya Husaini kai mana kaza to dan Allah Husaini shine mahalicci ya san me kake faɗi in ba da ƙudurin bashi siffofin Allah na rububiya ba me yasa zai tsaya gaban kabarin shi na faɗin wannan kaga duka abubuwa ne na shirka ake yi hakanan abubuwa da yawa za ka ji ana kuzuzu ta manzo ana faɗa masa abin da bai kamata ba shi ko annabi ya ja kunne ya ce ka a kuzuzuta shi a kai shi inda Allah bai kai shi ba kamar yadda kiristoci suka yi ma Isa dan Maryam in za ku yabe ni ya ce ku ce abdullahi wa rasul bawan Allah ko manzansa ba wata wani matsayi da ya wuce wannan da zaka gaya manzo bawan Allah sannan ko manzan Allah eh bawa ne sannan ko manzo ya fi kowa kenan amma ka tafi kana faɗa mai sifofin Allah wannan zai kai ga shirka har wa yau a cikin wannan bukukuwa da ake yan uwa za ku ga cewa wallahi akwai cakuɗa maza da mata a taho kan titi ana abin da bai dace ba ko a kai haddare wasu abubuwan babu kyau da ake yi da bushe-bushe da kaɗe-kaɗe kai yara yanzu har shaye-shaye suke yi duk saboda me a je a yi wannan abubuwa wanda suke sun saba ma shari'a saboda haka ba faɗa muke da ‘yan uwa ba abin da muke gaya masu ji tsoron Allah su koma kan asali kan tushe kan abin da annabi da sahabbansa shi muke kira ga ‘yan uwa akwai wani bare da muka yi hudu ba kan maulidi yake cewa me yasa za a yi tunda mutane suna yi a bar su su kayan su a'a ya za a bar su ai ba za a bari sai in sun bari in ba za su bari ba ba za mu bari ba wallahi za mu yi bayani wanda Allah ya shirye ya fahimta ya bi shirya daga Allah take ba mu muke shiryawa ba ba mu wani wa'azi wallahi dan mu bata ma kowa rai ko dan mu zagi wani gaskiya ce dole mu faɗe ta iya fahimtar mu Allah ya sa mu dace Allah ya mana jagora okaci yau ce wai wata rana da ma iya cewa yahudi ne ko kiristoci wai suka ayyana wai juma'a baka juma'a eh black friday to wace irin magana ce wannan yaushe kake kai da wata baka juma'a wai baka juma'a ita ce ranar da ya kamata kamfanoni da shaguna su rika bonanza suna rage kaya saboda baka juma'a je ce a wannan rana ta yau wannan yahudanci ne ba musulunci ba ne ba mu san shi ba hatta kalmar ma babu labarin ta kullum fitintinu ake kirkirowa ga sanan wanda suke kishiyar musulunci kishiyar addini mu a wurin mu ba wata wato good friday kuma babu wata black friday mu duk jimma'o'i jimma'o'i ne masu fari a wurin mu masu haske wanda Allah ya zaɓa ya ba wannan al'ummar ba a ba Yahudu ba a ba Nasara ba. Allah mun gode ma, Allah ka tabbatar da mu kan wannan addini, Allah ka tsare mu daga dukkan sharrin masu shari, Allah ka taimaki shugabanninmu, Allahumma salli wa sallim wa bari. alai وارض اللهم عن أصحاب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعنا معهم برحمتك أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واحم حوزة الدين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلي أئمتنا وزمي أولاة أمور المسلمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر